iya iya kuma gashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce ka sai ka miƙar da ita sai ka horar da ita sai ka bata tarbiyya kuma idan da za ka rabu da ita ka tabbatar za ta kan gare kuma in ka nemi ki shirye ta ma ba za ka yi nasara da ita ba in har muddin ta su ta maka kama ka ba karamin Allah ba ne ba wai a dabobi wannan ne in ya suta zai ke da wuyan kamu rabo ke nan dai rabo ba in dai taba shiga tarko in ya suta zai to kama shi na da wuya to rai ta fi zabo a halan kamawa ga shi kana kallon su za su kwana a gida su zo su ci abinci a gida amma in ya kai zabo ya kai zabo ko tarko waya gida ina tafiya ina kallon su musamman namijin nan in yi cewa matan wani in wani kuka matan inda suke da su tsada ba su saka walawa shi gana abokan ka to rai in ta so lema ka boni shi isa inda suke cewa nan maganan ta yi kama da ka kwatan kwatin abin da za ka yi masa za ka mai ta kamar wani dabba ne ka kama ta in yayo kara rama ta da ƙasa ka ɗauko gida ka huda hancin ka sa igiya ka san a hancin ka sa mata igiya ka ɗaure kai tsalle ka hau kai sai ta gudun ka kana son. in kana son ta tsaya ka ja in kana son ku shiga wuri ka za ku shiga in kana son bacci ka ja ta in aka tashi tashi ka tashe ta in ta ƙi tashi ka fiye ce to shi ne za ka iya sarrafa ta don in ba haka kai mata babba za ta sarrafu ba muguwa ce kuma gashi tare kuke kuma an maka umarni sai ka gyara ta gyaran ne zai sa a baka aljanna wa fadiluka hanya ka yadda za ka dare an takabala alaiha kamar dai yadda ka san abokin fada ba ka bashi a baya ka kalle ta ka fuskance ta da duk abin da ka mallaka fata karrira inda jahalaha ka tabbatar mata da jahilcinta ai kuwa kwai aiki lamido kai ne ka fara tiya son safa ga ce ce eh menene ma ne girman kai yanzu gani gani ma da mutum ke mutane Allah zai kama shi ta aiki sharrin ta ne aiki to dole sai ka tabbatar mata da jahila ce wannan magana da dama ba mu fai tunanin ta ba fa kowa ne zai yi mai da kansa jahili ba ko ya faɗi bai yadda ba yana dai faɗi da baki da ke ido ce to ni ba sha Allah ni jahili ne an ba da gaske ne ka dubi bayan Allah auliya Allah irin su maliku a ce an turo ma da tambaya wajen arba'in daga shugaban halifan halifofi wanda yake zaune kan kujerar manzon Allah ya sallama ya yadda yi ilimi ya turo daga tsallaken wata abacin a zo a tambayi malamin hijar kuma a ce daga kudu ne a zo a tambayi malamin arewa kusan shi kaɗai ne ya kalli tambayoyi ya amsa ko uku ne ko hudu ne sai wa'in nan ga amsansu wannan ga amsansu amma wa'in nan gaba ɗaya ba san su ba ɗan zaɓo ce a ko ka ko gani halifa ne ya turo ne sarkin musulmi ne yake magana ya turo ne ita ka gaya wa sarkin musulmin ban sani ba dole kwashi tambayar sai koma maliku ya san guda uku ko guda hudu amma sauran ce bai san su ba baya jin tsoro a ce yanzu malikun da ake magana a ma jahili ne shi shi ne shi da gaske ne to yanzu da yake mutum zai tabbatarwa da ransa haka mu innan almajiran nan na yau ba wai maganan ka yi fatawa a najeriya ba da za a kira ka sa'udiya ka je ka musu fatawa kana gara ka iya yan sun yi kuskure ka ba sun yi kuskure ka ba za ka je ka ba ku fatawa ko kula ba ka yi ka kafa yi wa gidanka fatawa hmm? matakka ma ba ta yi da maganar ka ba yawan yan ka za su musu yi da maganar ka ba abun da ka gaya musu musu tashi wani abu za su yi gaba ka ce kana da ilimi ka ce kai na kafar cikakke ne wallahi kai na kafar shi ne iya kana kafa to ka zauna da ranka ka tabbatar mata da haka sai ta kokarira inda jahalaha ya yi ce to ya zan yi tabbata mace ba za ka nufe da na kace ke dai jahila ce ke dai jahila ce ke ce ke jahila ce ta ce ni jahila ce a'a shi ya abun da kake aikatawa ka ga dubi ka ba da kana da ilimin da ba ka za ka yi shi ba za ka yi shi ka ga dubi ka ba a gaskiya ba haka ya kamata ba ga dubi kaza. wannan abin da kanka kai kafan kana jin tsoron shiga ta wannan kwana saboda baka san ta ba ka dubi kaza ka dubi kaza ta bangare kaza ta bangare kaza za ka ga gaba ki ɗaya dai abin da ake gudun nan kai jahilin ne illa wani rufin asiri guda ɗaya ba wanda ya sani kai kai na ilka su amma Mm. cewa da komai ma da kafa ne ya sa mata da mai ba ka tashi ka dugunzuma ka ga za ka wuri mana sai da rai amara da kuma Allah ka taɓa ba kai ka taɓa idan ka ga ka tsake ka gudu ita ce tsaya ita take maka tsaya in maka da ka yara ne ta ko allura aka ɗauko aka ɗaga ta aka taya aka fasa ta kaga ƙarfin nan ya zuke wannan ya zuke wannan in ranta ce ka dala ba komai da na kallon shi ma har a gama allurar baka sani ba amma in ta ce maka gudu daga ce kai malam ba allurar nan ran nan ita ce za ta yi maka fita ran mai ita za maka gudu sai har fi zai ne ba ta ji ciwo in ta ce ji ciwo za ka jiro raɗaɗi ya in ka amma in ran ta ce tsike ma na za ka jini na zuba kana dariya sai ba komai idan mutum da hannunsa ya tsana gutsurewa wannan ya gutsure wannan ya kumbura wannan ya yi kaza hannun nan sun dundun ka ga ina wasa ina ce sai faɗa ma wannan hannun rai ce ai ma sami da matsala saboda ban mu gwanci a ce ita ce za ta sai kai wuta abunka dole ne ga hatsari kana kalla a cikin gidan za wuta abunka dubiya ba yana kallo ya san in bai je makaranta ba akwai masifa a makaranta ya san uban shi zai taka shi ya san uwarsa za ta taka shi ya san ga abokan babansa za su taka ga yaran babansa ya taka shi amma na san takala masa yin haka ya kaje kai ni dai makarantar nan ba zan je yau yanzu za ka zano amma bi ma'anar kalima rayukan yaran amma rasu da su ya san makarantar za a taka shi ya san babansa zai taka shi ya san maman shi za ta taka shi kuma ya san gama abokan baban shi za su taka shi ya san baban shi na da wasu yara waɗanda za su taka shi amma haka sai ya yi haka ya kaje yau ba za ba kuma ba za ba ya fito ai dai kamata ga inda take ba inda ba ta nan haka kawai zai kala kansa yau ba zan je makaranta ba hutawa zan yi kuma ya zo shi gaba da gira karshen ta ma'aikata ita tsalle tsallen sa yana ce mata anguwa kaza ita eh, fi anguwa kaza din wanda ga makarantar shi na nan nan nan abu na amma ta tsaro ina ya tafiya da gaba yawo su kulle ta nan su kulle ta nan yi yiwu abu da zai zai dawo sa amma nan kila zai je makaranta na sai an ce a ba shi kuɗin keke na shi al'abarsu da su to babba ma haka ake illa shi babba nashi abun akwai yaudara a ciki akwai wayo amma shi ne zai iya gano tabbas na bi kare raina yau kan kaza na bi raina a kan kaza na daka raina a kan kaza nan cuci kai da haka take na nan akwai abokin da eh sosai kuwa akwai abu a hanyar man ka ga abokin ka yana abin nan ba tare shi ma dan yana ganin ka tsaya rai ina gani kana son haje ce kamar da yana so sai mutum ka ga yanzu ba haka muke magana da ka tsora ma gaba ɗaya kamar sai an sake sauran girka ta yanzu ba mai taya ka maman ma an yi dawo gida ce ce huta ka yau kadai in muka da ta wannan bangaren kuma mamman ma za ta ce ka wuta abin ka yau kadai ai wasu yaran ma sai su sati ba su ruwa to balanta tana kai yau kadai zo ma za su yi min albasa ka zo ku fice to ba wannan layin muke ba wato kariro inda ha jahalaha sai kaga ko anan ma a wannan maganar da kuka ɗebo kaga ai kaga uwa in ta zai ka tafi son rai kaga fara ne janyo aboki bai hukunta ƴaƴan aboki inda za ka hukunta ƴaƴan wani sai ta so da same ka mai wannan yi maka to wani har yanzu ma bai daina kaza din ne ba a zuciya ta ce oh saboda na yi masa fara in ka lallaba gobe kana kallon sa zai cika shi ka ce masa komai za ka ga mutumin da ke wa ka faɗa an ɗau ya ɗauke ka abokin gaba in ya sa musu ido duk inda suka kullo kaza za ka je iyaye na zaune na tattauna wai ba san halin wane a makarantar nan ba suna magana malamai ɗaya bayan ɗaya shi wani ina ne haka nan dai tuso wani ma fa haka dai tuso ɗana wani maimakon ku yi godiya ga Allah ku samu wannan malamin duk gudan Allah yake wajen ƙarfafa masa gwiwa ku sai wani yadda kake Allah ta kama da alheri a'a ga hasadan tunanin shi shi ya ba ma malamin yi ba shi ma na ce to ka da mu kai wala shari'a Allah na kallon waye ba sai mun zauna muna musu da kai ba ni na sa kai kaza kana kai ka sa kai kaza kai ma ka taimaka a kai kaza ba sai mun zauna muna musu da kai ba je ka duka ma kai kai amma na yi imani Allah na gani in ba saboda kai ne sai ce na bari to kada na rushe karatu na da na fara da shi ko Allah ka kewa to kakka damu da mai yabo kakka damu da mai zagi amma hakika an dawo ta wajen ta bangaren yayin malam yau duk mutumin dorawa akan maganan malam yau zai na maganan aboki har malam ya ka kai masa to wai kada a tsanwa gidanka shi kuma ɗan shi ne fa zai so ya samu uban ce masa wani ya dame ni wani ya hana ni ran nan ma dukkan su ya ɗi ran nan ma kaza kaza ɗi zai cewa kai kuma baka san ka ce me kai masa ya doke ka ka bi shi a haka zai ce maka ban masa komai ba sai yanzu hankali zai da kawai ka samu yara a zaune a je ka je kai fito nan sun kuya ka dinga tsora masa bulala ya san Eh? hankali zai baka yanzu wannan ya an tara masa yara sun kai ɗari a gaban shi amma duka ka laluba ka laluba a ɗari na ina wani ina inda ya gudu da dai bawan ku ne ba komai shi an masa eh, zago ya fito ka dinga tsinka masa bulala ka dinga tsinka masa bulala sannan ka ce koma wallahi haka kawai aka same ni a kanin haka ce da dai kai ma ya kamata ka kai kanka saka ta yi فتقرر عندها جهله فتقرر wata جهلها tabbatar mamta da wauta maimakon kana cewa wani wawa da ka fara ɗaukan wannan wawan wawan ɗin ka tsora kanka wata ƙolo ka ce ya nafs ma a zama janaki kuma wannan ya kamata ka ɗauko ka za ka nuna mata wanda kai ka ɗauko ka za ka nuna mata wanda kai asarar da kai a wuri kaza asarar lokaci da kai wuri kaza asarar kaza da kai da a ce kanka baka daka ka sai ta da yanzu kai kaza ne tadda'ina zaka kina da awan wayo cikin mu waye zai da shi bai da wayo a ah, to sai dai in ya zo sakka ka ke yake kasan ni don na mata in kai yi ya kai yi ya duk ta shiga ce ai kasan mu wawaye ne kasan annabi ya ce muna da raunin hankali hmm? muna da raunin hankali jiya wata suna ba ni labari kan ta tara kuna kuka ta sai da ta Ya yaran in ya zo in yi sai ta ce masa to in yi sai masa lafiya wa da ke ko sallah bai yi ta ce to ta rasa da nan da ta hana shi wa ce ce babu mama yanzu in kika hana ni sallah ba ki jin tsoron Allah ya tambaye ki za ki dakata ni ni mara hankali ni ma na san in na tafi wani wuri Allah zai min azaba ai ke ba zai miki azaba ba Allah ya zai ya fi miki tun da ni ne na je da kaina yake tafi yake tafi ba a sai da aka nemo shi to wannan ba wani abu ne ba kamata dinu tudani yadda muke ne Allah ke mai da mana yaron ne zama ne mata wa'azi zai ce yanzu kai ka zama ce yanzu to yanzu in kana ne zuwa masallaci ya za ka kai wa Allah wanda ni ma na san idan na saba ban zo ba in na tafi masallacin nan ban dawo ba Allah zai min azaba tadda'i da zakka kina da awan wayo wal fitina da fafaha wa anti na nasi gabawa wa hunka kin fi dukkan mutane wauta da wawanci to kuma ya zama tun da to daga kai sai ran ayi ballantana ma a ce da baki ne a wannan magana ba za ta yi ba a fili in kai a fili ne sai dai inda ka san ba kowa a wurin in ba ka tara ba tsotsai ya sa a ce ba ka fargaba ga wani wurin amma ta amma ta'lamina annaki sa'iratun ila aljannati aw inna raina kace ma'am ke ki sani ba mai tafiya ne zuwa ga aljanna ko zuwa wuta wuri biyu ne imma aljanna makomanki wa imma wuta makomanki kuma kin san aljanna nan kin san wutan nan fa kaifa yalhu man la yadri ila ayyatihi ma yasiru ya mutum zai yi wasa wanda bai san makomansa ba ayyatihi ma yasiru aljanna ko wuta wani mataccen misali na yanzu da za a rufe kofofin nan a ce in Allah ya kai mu karfe tara za a yanka daya kawai ai dai da ya yi karatun nan kawai a wannan yake ce yi ni dauri nake tashi ce to yau ba za ka tashi dauri ba saboda sai ta rasa ai za a dauki daya ka ga mai mafi ka ce to shi kina mu ta karatu mu ke kai kila mai karatu ma zai dinga yi na lissafi ce ba wani mutanen na sun zo dai kashe ne ne kawai aka ratse da cewa ruwa za a yanka wani a ciki ni ne kawai wani zai koma ya nemo laifukan sai kaddaro ya ce hmm, ni ne kawai ake nema mata kowace za ta shirin ya kara kai na kawai ake magana wai za a yanka wani mutum ni ne za ni ce za a yanka mu ne hankalinmu ba zai je kusa da kwanciya ba sai irin da aka cire wannan mutum ne kai ko an da shi ma sai mutum ya ga ya fita daga masallacin an ba ka kara gobe daga nan wani daga nan ya wuce gida kenan ba zai kara zama a garin ba tukun balle sake ba masallacin mun ta kuma dubu da ya ce an ce an ɗauki ɗaya amma haka za mu zauna zuwa tara nan za mu kai tara nan ba magani ila aiki mai to yanzu ka duba tabbas abin da ke gaban ka in ma aljanna wa in ma wuta ina ka ga kwanciyar hankali me zai kwanta maka da hankali me zai sa ka miki ya ma za a yi kai ƙarya ya ma za a kai karshen gaskiya ya ma za a yi kai kaza ga shi ko yaushe kana iya mutuwa shi Allah zai ka cire mana gafala eh ba maganin azumi yau ne ba gafala na mata na nan gafala nan tana illa don gafala sai ka sa mutum ya manta wa rubba rubbama itanqafa fi yawmihi kila asuran shi auna a wani karshen ta wannan wani na tafiya ne ko yi alamis ne ko alhaji na ke magana na yace ya ce wala shi ina cikin motan mai yalo riba ya daga hannu direban sa ya tsaya da ya tsaya aka ba da hannu shi direban sa bai tafi ba ashe ya mutu duk shi ina motan ko su biyar ne ko su biyar yana cikin mota aka ce bizinila alhaji ba ja mana kauce mana motan na yi ta yi wani irin tarin nan sai ta mutu

amma ta'alamina daga kai sai ranka yanzu kai wai zai baki sani ba anna ma huwa atin qari abin da zai zo kusa yake ko dai bai yanzu sai ce maka ainihin nan nan kusa ai na kusa zuwa ce me ya aka yake na taso tunda na riga na taso na kusa na taso na ba komai na taso na hau kan hanya to ko mutuwa tana kan hanya na riga ta hau kan hanya da kayan ɗauka ranka ma amantuwa da mayafin da za a ranka a ciki da bene ne duka da kayan zareren ɗan suna a suna nan kan hanya la ya lokacin ka na suke ganin yayi kaza za su iya yin kaza kaza kafin ka wa annal mauta ya'ti bagtatan min ghairi maw'idi mutuwa haka take faɗuwa fatsam babu babu notice babu alkawali duk da ana cewa suna ce ce mu wani ya mutuwa za ta za ta dauke shi ya dinga faɗa ina ce mata lokacin tana zuwa a sarari to ya ba za ka ga duk ba za ka zo ka ɗauke da ce na da maka sai ne baka faɗa ka ba ha ina ka gaya ne ce ba ka ga furfura jikin ka ba ka ga ginin idon ka yi dushi dushi ba ka ga jin ka ya rabu ba ka ga kasusuwan ka sun yi rauni ba to me kake son ke mata man da wannan in ka ga furfura hmm, a zamani ido ne da gilashi mana alama ne daga ce ni ni rashin gani na na kuruciya ne ni da lura ce daga cikin sai kai dai a tafiya haka duk da eh, furfura akwai mai tafiya ba furfura ba komai ina kan ganiya ba to kaga wanda ina kan ganiya ba ya wuce ina kai ne furfura ina kai ne furfura amma ta'lamina rai ba ki sani bane ba anna kullu ma huwa ati qarib ma wuce wannan wa anna al-maut ya'ti bagata min ghairi maw'idin ولا يتوقف على سن دون سن mutuwa ba ta tsaya a shekaru wa ban da shekaru bal kullu nafsin min al ansasi duk wani rai mai numfasawa yumkinu an yakuna fihi al maut faja'a zai ya mutu ta faɗo mata kwatsam bai shirya ba bai tsaya ya kokkofe ran nan naki ba a wannan irin wannan kokkofewar wa illam yakun al maut faja'a idan mutuwa bai faɗo ba kwatsam kanal maradu faja rashin lafiya ya zo mata kwatsam kawai fallani lafiya na tafi gona wai ke da aka dawo da ni a duniya ba abin da na ƙi jinin sa kaɗa ɗaga ni eh na ki jinin wannan kuma a ce ban da lafiya ne ta kai ba zai iya tashi ba sai an ɗaga ne. ko irin nan ne da ka ɗaga ne. na ci wuya tashi na gaba zan iya ba na ce tsaya haka da haka na tashi yan kwari malam karshe na ga duniya sana haka wani ya mutsa A wani ya mutsa A na gama zan kibe yayin da nake na koma kafa sai dai kai malam dole zai mu kai ka gida na ce to kuma da kai ce to shi yaushe za mu zauna mu yi haƙuri mu yi haƙuri, sai mu yi haƙuri sai mu yi haƙuri kawai zai zuka kama ne suka sa a mota inda lokaci ya yi da shi ke nan ta na zama labari yanzu wannan abin ni lafiya na lau ina aiki ana wa yaran lafiya ana sai ga shi lokaci kuta komai ya tsaya ka san kuwa mutuwa ma yadda irin wannan bai faɗa kwaɗon haka mutuwan ka zo da kafa kamai da da gida kana ji kana kallo baka dama dama da masu mai wa kai ma baka san me ke faɗa ba a kana ji kana kallo ka shi wai dole na a ka sun mai yufudi ila al mau a ƙarshe tafi zuwa mutuwa famalaka la famalaki la tasta'iddina lil maut me yasa baki a tana da mutuwa wa huwa qaribun minka mutum na tanadin kasuwa sama da yadda ke tanadin mutuwa yana tanadin wani shugabancin da ke sama da yadda ke tanadin mutuwa idan yana tanadi bai ma sa mutuwa a ciki bai ce zan yi kaza zan yi kaza in kuma na mutu dama ga kaza na yi ga kaza na yi bai haka a'a zan yi kaza kawai zan yi kaza har ya gama ma in na gama kuma sai an koma kaza to wanda kuma ya yi fa shi ya rayu misalin ka zai zai dan shekara sa ya gama wuri me Allah bai ma ba kuma gashi ba abin da kai wa Allah shekaran gaba bai duk abin da ake wa mutum Allah ya yi ma da ya ke Allah yake wa mutum to Allah ya maka shekaran ka bai to kuma ka dubo ka gani yanzu mai kai wa addinin Allah a shekara saba'in din nan wanda za ka yi tufiya da shi kuma ji na kuwa hakul kanana ya kan ku ɗauka ko ne kuma an ba sa ba cikin tun za ku kai sabin tun za ku kai ba ku tsina kuma ba kuna wannan tsakanin wannan surutan da muke yi mun kafa aiki magana gaskiya ke amma mu abin da muke ba gaskiya ne ba mu'amalar mu ba haka yake ba cikin kare ya saba karatun nan shekaran ka saba'in menene kake gani takamaimai kayi wa addinin ka wanda kake ganin za a kai ka aljanna da shi a rufe sauran asirin sauran duk rayuwar ka hanji an dawo mutuwar ta tafi a banza malam a wafi kuma yanzu nan da ake ciki ba karewa mu karewa mula ba mu karewa muna nan a inda muke ajiya muna nan hmm? na su ne kasa irin namu ba kada su zuwa da mu da kaga yanzu muna mun kama cizon yatsa ne rage mana cizon yatsa Allah ka shirye su Allah ka buɗa musu ƙwaƙwalonsu mazansu da mata Allah ka tsare mana su Allah ka sa su fi ƙarfin shaidan Allah ya su ba su ikon faɗa da shaidan mu ma Allah ka taimake mu ma abin da ya rage abin da ya rage ya zama mu wuce gaba mu wasu misali daga nan ya tsora ya nafsu in a jur'atuki ala afiya idan rufe idon ki akan sako ne akan sakon Allah ta'ala da yake kadike an Allah la saboda kina ga Allah baya ganin ki kuma a azamu kufarki kafircin ke ya kai kafirci wanda ya ɗauka Allah baya ganin nasa ya karyata Allah in sa nan da kike yi kina yin sa ne a matsayin ba Allah bai sani ba lakin kai kin kafirta wa in kana ma'a ilmiki idan ko kina sani Allah na kallon ki kike aikata wannan abun da kike aikatawa bitilaihi alayki fama ashadda raqa'atuki wauta ce ko ta kai wauta a ce kina sani Allah na kallo irin kamar ainihin a ce maka irin guru ɗin mashi a su koma bayan ta je ofis su sai wuri su bincika da ƙarfin ku akwai aiki akwai rashin hankali da ƙarshe ina ga kila masu ba za a samu masu wurin na'am da ita za a sha wani azaba ta fani ba ga mai gidan ta bashe ɗan ai ya za ba shi amma kuma yake ya yarda ka halaka tunda bai in dai ya ba ka ganin mugu mutum sa jefa kawala kawai ya san za a faka ma ji amma dai bari ka sha wala kafin a faka ma duk yana sani saboda ɗabi'ar mugu wanda ya shirya zai jefa ka cikin halaka ko a mutane shi dai burinsa ka shiga halaka ko da za a kama shi kiri ka tabbatar da zai ka shiga halaka hawa na ciki na ƙara ke kuma wannan. ko dai mu ba shi za ka shiga sallah ba da ɗaya ba za ka manta ba kawai sai ka nemi kanka ka nemi kanka tsinci kanka wani wuri ka tsaya ka tsaya yanzu shi ba aikin ƙarfi ba ka mala wala sai ka tsinci kanka ka kawo ko hobi gaba da komai ya kwance kana inna lillahi wa inna ilaihi Allah tunani wani ka samu ka sake tunawa kana nan ka tuna a cikin su ɗan ba ka tsara haɗin ƙarasa wannan sallah can ƙarshen sallah ma sai ka ga kawai gari wai ku ta yamma ko ta ko ta da kuma da gaske ne wannan abin din sai dai kawai ka yi shahada ka sallar ne ka sallar ne ka ji ba ce komai ba kuma nan ce da bakin wani ke in ka tafko ta ka kawo ta sai ta sutale ka sake tafko ta ka kana ma rike da ita yadda ka san wani nau'in bacci ka hana idan ka bacci ka abu da ɗanka ka zauna kana ka da ta zai abin ka yi haka ka toka ka ke kai ka girgide ka yi wane ne ka sake da kofa kana ma da ka girgide ka zage masu kuma ka yi gari kana rike da littafin ka yi mutuwa sai duk mushkilan ta ne kana ajiye littafin nan kana samu abokai a waje za ka washe ga bacci ne ba na cewar a ka gafa kanka kamar ba wani wahala da kanka da kai ba wani wahala da kai kawai dai shaɗan ne rai to wato in dai kina kina sane da Allah na ganin ki kina aikata wannan ya tsananin raka a toke wautanki wa aƙallu haya yake da ƙarancin kunya kunyaki alaƙi ƙaƙatun ala azabihi shi na da za su iya jure azabar sa kada za a sha azabar nan da ita ce ke jin zafin a zazan an ci da ne mutum sai an gutsura masa kafa bai sani ba zafin ma ita take jin zafin jarrire in kina shakka gwada zalika bilko qu'udi sa'a fil hammamu ki je ki zauna awa ɗaya a bayi sai dai bayan su ba irin namu ne ba ina ga bayan nan nasu daban ne tun daga tukwa ne manya manya ana ta girka ruwa wurin zafi gare shi kana shiga bayan da gumi za ka zama kana wanka za ka yi wanka ka gugguge fatar ka ta salube ka fito fes ka za ka zauna awa guda kusan mutum zai gigice to amma tun da bamu da wannan ga wannan muna da wannan na gaba au qarribi asbu'iki minan nar ko da ya sake daga wuta ka rufe ido ma ka taba hita mana ta koya ma irin wani jarasi, karshen ta ta daga ka sama sai dai ka ji kawai ta yi maka cikin wani kwaron kwace can zai ya aka yi ne me ke faruwa sai yi hita ka taba da gangan inda tsautsai kuma kai irin kukan wutar ta mutu kenan tunda ai kusan alama kama a wani zai ya ina shi kenan gaba ɗaya kata ya da ya hauke zuba ta tsotse gini na ki zauna eh na haihuwa da ke cewa ina yawa amma shi ne ma kuma da ku ya zo ka yara shi ta ma ya ta ta kusan ga ɗan adam wajen hidiman kai na na gane a na ɗora ma ne eh, in dai farillai sun zauna to wannan abu mata ga dai ya musu mubahi ne idan an musu da kyakkyawan niyya da niyyar su zama bayan Allah Allah na mai da shi duka lada ne amma da'in abun wajibin ya zauna mutum ya samu wajibin ya zauna menene ya zauna ba shi ne ake ta musu zai zauna a tsakanin alkhawfu war raja ina jin sai da mai sati biyu na maimaita alkhawf war raja shi wannan mutum ina yi da irin wannan in kana kallon zunubanka da shiriri ta da kai da duniya za ka ga halake kake in ka koma ka kallo cewar wanda yi kaza ina da kaza wanda yi kaza ina da kai to ko da dai abu nan to ai ma gaba daya ba mutum ganganci ba Allah ta'ala zai gafarta ka ba ai dama mene sai ga mutum kai in Allah da ran ai to haka mutum in ka kalli zunuban karan nan kuka za ka yi ta yi in ka kalli abin da ka sai aka ce to haka za ka zauna amma duk lokacin da ciwo ya same ka to ka dinga kallon wannan ɗan kawai saboda ka mutu kana da kyakkyawan gaskiya amma yanzu kalli wannan ta inda za ka kafa ka kakka kalli alherin ta kwata kakka kalli rajawu kalli wannan saboda kai ta tsarawa saboda kai ta tsarawa don baka san a ina mutuwan za ta same ka ba in ka sake ta wancan karshen ta sai ta same ka ma kila kana cikin shiriri a iyalan mutum Allah zai ba shi hatta akwai hadisi mai cewa ainihin Eh, akwai wasu zunubai ba a goge su sai dai saboda bakin cikin iyali na ke goge su ina su ne kan sa zunubin ya zube su kuma sai dai zunuban ne da yawa sai isa karatu kuma ana son mutum yi duka ya yi ta tsayi daga nan har ka mutu ba za ka gama karatun nan ba kullum in ka ga ka zana za ka ce kai allah na gode ma da ban mutu jiya ba in da na mutu jiya ban je wannan karatun ba littafi inda da shi shekara talatin shekara arba'in amma ba samun da ke ciki ba ka sayi littafin ka iya karanta mawala bai karantu kamar mu ga a cikin lodi-lodi ran da aka ɗauko littafi ta aka fara kwankwance shi ka ce na yi da ko in ana magana himaru ya milu fara. ni ne himaru na kayan littafi kan mutu jahiri da abu in bai shiga gwalon ka aika shi da babu duk ɗaya to wannan ɗan zaman da aka yi za ka ji an tsakkon abu an so sama an so ce to na gode wa Allah da Allah ka sanar da ni wannan Allah ya kai mu gobe ka ɗaura tsamarar dawowa jibi ma mu ci gaba da ya zuwa ga mutuwa kuma Allah ka san sauran ka san yadda za ka yi da mu wannan shine juhudul muqilli shine muka iya yi mu zo mu same shi da koke-koken mu a matsayin dukkan masu laifi ne ga mai laifi ya kawo kanshi Allah haka mutum zai tafi kaga wanda ita sa kayi bai ganin ya fi wani hakan sai ke kawai yana kallon shi dai kam ina tunar da rayuwa an fita shi daga ba zai fita ba zai fita ba shi saboda shi ya san kansa bayan Allah sun yi aiki amma shi ya samu to kaga shi ne zai ma girman kai ya ce zai wa wani mutum gani gani a kauce da kafiya ka bar ni da abin da nake cikin gaisuwa ne assalamu alaikum wa alaikum salam ya isa ni na cikin shi wani na cikin wani matsayi to haka haukar da bai abu ake matsar da ya tsarki minan na shi ne muke kai ku muka buga misali da ita wannan mutum a ce ya samu zama turai ma tukuna mutum wannan zama in ba a mai da hankali ba fa karatun na ya yi iya cikin fakin hannu ni din nan koma daji to yanzu na biya muku na yi wannan karatu bari koma in yi shi a daki ne ce daga ne sai raina malam wuyayyi ke sai a wayi gari takarda zan ajiye nan karshen ta gobe ya tabbai ta wurin cibiya san bai ta wurin saboda mu lokacin da za a yi kaza to yaushe mutum zai samu ya zauna da ransa kuma wannan abun faril fardu aini akan mutum ba sai baya ne ba wani mutum ba zai bin wannan ba wani ɗalibi ba zai zama ya min wannan ba mata ta ba za ta yi min wannan ba ƴaƴana ma ko sun shirya ba za ta yi min wannan ba na eh hmm. Hmm. Hmm, bai kamata ba saboda dai sai dai in hutu ne kaga break lokacin mutum ne in ka da dama ka ci abinci in ka da dama ka yi amfani da lokaci shine na mutum amma duka sauran lokuta idan muka cika wannan Allah zai ba mu fasaha to shi wannan ba ba ma magana ne maimaita wannan ke na adita ba a'a ka tsaya ka ɗauko shi ka fashi a aiki amaliya ta ta bakin gobe ce a fashi practical ni yau a karatu nan da aka yi ana zama da rai ba zan zauna da raina ko da ba su zo duka mi'a fil mi'a ba ka san lokacin ba da bukatar littafi yanzu ke ne da yara yi kama, kan kalle ne fani ne kaza kaga inda duka in ma tana zaune kai shiru nan kana ta suna kaza kana ta suna kaza ƙarshen ta sai da zan kana kuka me ke faruwa ce ba komai lamari ne bai shafe ni bai shafe ka je ka ta kanka wuce wurin lamarin ki kai ma zo ko ce wurin lamarin ka bai shafe ka ba wannan ya sa lokacin magabata sukan samu ƴaƴan su kawai ce wane ko kisan kai kai ne ko kisan kai kai wannan kukan ka ya isa ka ka faɗa mana mu je mu samu wanda iyayen wanda kai wa kisan kan nan mu roƙe su su yafe maka su ba mu diya su ba mu diya mu biya irin wannan halin da kai ciki in na gabatar da kai a gabatar da kai a kashe ya fi sauƙi halin da kai ciki sai wallahi ba ɗaya ban taɓa tuka kai ba tunani na faduwa da ubangiji na kisan kai babban kisan kai na ke ta kashe ni kuma ba za ka iya min faɗa da rai na ba ni ne kaɗai zan faɗa da gunan illa ya ka ci kila ko wajen faɗan za ka iya taimako na shi na son makami ka ba ba ni na son makami ka ba ni na shirin fadan na raina to yadda zai yi karatun yadda muka shi mu ɗauko shi ba zai yi ma kalma da kalma ba sai ma yau za ka fara lantarkar da ranka kila in kuka karanta da wani kuma ka ɗauko hanyar ka sake yi sannan kuka sake kanta wani a sake da yanzu mun yi nisa mun yi nisa a wannan ya jara zama ba musafan da shi ba kurba asbi aka binan nar ya nas hadda alamun motsin rai in kana almani ulaki idan abin da ya hana maki min al istiqamati hubbu shahawat kun san istiqama ana magana istiqama zama gaba ɗaya sai ga mu a kafa jure abu ko duniya ba ma ya jurewa in ka ga mutum ya jure ya je to kuɗi za a raba wannan kam in za a yi kwana nawa ana raba kuɗi ba za a fafa amma aka ce maka aiki ne ba mu da juriya kullum kullum kullum kullum ka bar dukka ma ka bar kowanne ne ma ka ɗauki tsakanin ka da ubangiji ma ka kasa jurewa yanzu ka dubi mutumin da ya shekara arba'in ina sallah san farko ba magana ya samu jan'i ba a'a a san farko ke sallah shekara arba'in ka taɓa tunani ba kan kuma ka ce iya daga yau na daina sallah a wani wuri sai a samu farko ko ba tare da na buje wani ba dan ba magana ka zaka ga yaro da ka kiro shi kake koma baya ka shiga na wannan zalunci kai a ce za ka zo da kanka ka samu sahun farko ka daukar wa kanka kai ba shekara arba'in bai kwana arba'in ka ɗauki ka shi sakobin sai na yi sallah biyar a sahun farko na kwana arba'in kamar sai ka kama wani fuzulu ne kuma kai ne fuzulu wannan shi ne abin yi kafa kanka haka ko za ka yi tunanin za ballanta na ka fara tunanin wata arba'in daga nan alaba shi ka daina girgawa in suka miƙe suka jono ran da duk kai sallah ba a kawon farko ba kan kunta kanka duk an da za a yi sallah sau ba kuwa kake ciki sai kara kafa to wannan tsakaninka da ubangiji baka cika ba me ya zaton tsakaninka da bayan Allah fatsalubi shahawatul baqiya in sha'awa ce ta hana maki istiqama nemi sha'awa da ba ta karewa afafiya ta tacciya anil kadari daga gurbata wa rubba akalatin mana asakala hmm. sha'awa ba da dama loma ɗaya sai ta haramta maka lomomi kana iya cin loma ɗaya cikin kai burkute kuma kayan daɗi ne ka dinga gudawa ƙarshen ta daga nan ma ka kyamace wani abincin kenan amma sha'awan kayan sha'awa can kowanne daɗi ne tsuwa ne ilal abadil abadi na al-mudawwanatul kubra